أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من أمره ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka samu haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan mufatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba kamar kullum yau da ikon Allah shi ne darasi na hudu a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da uku insha Allah muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wajen karanta ƙur'ani daidai ya kuma taimake mu wajen fassara ƙur'ani daidai ya kuma taimake mu wajen aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama muna roƙon Allah ta'ala ya sa ibadun da muke a cikin wannan wata na Ramadan su zama karɓaɓɓu a sa mu a cikin bayin da ake saka musu da gidan aljanna dalilin azumtan wannan wata mai albarka sai mu dage da yin ibadu kamar yadda sunna ta karantar yin azumi yin sallah ciyarwa fi lahi, yin ayyuka da ya shafi istighfari ziyarar marasa lafiya da dukkan wani aiki na alkhairi na buɗe baki yadda sunna ta karantar sahur yadda sunna ta karantar waɗannan al'amura dukkanin su muhimmai ne irin su ne cikin taimakon Allah idan muka dace wasu suka zama karɓaɓɓu sai Allah ta'ala ya sa su a mizanin ayyukan mu na kwarai mu shiga cikin bayin da aka gafarta muku muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta wa iyayen mu da malaman mu Allah ta'ala ya gafarta wa iyayen mu da malaman mu Allah ta'ala ya gafarta wa iyayen mu da malaman mu Allah ta'ala ya gafarta wa zuriyar mu ƴaƴan mu da kuma sauran aminan mu da suka riga mu gidan gaskiya da imani muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu gaba daya mu kuma Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan musulunci ya dauki rayuwar mu akan imani bayan ga haka muna ƙara roƙon Allah ta'ala bukatun da muke da su a daidai ku duka Allah ya biya mana bukatun da muke da su a matsayin mu na al'umma Allah ta'ala ya amsa mana jarrabawa da muke da shi a ƙasar nan musamman a wasu bangarori na ƙasa na rashin tsaro muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki Allah ta'ala ya amintar da mu اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا waɗanda alhakin abin yake hannun su musamman kamar shugabannin tsaro muna roƙon Allah ya ba su bakin zara waɗanda suke ƙoƙari a cikinsu Allah ta'ala ya kuma taimake su duniya da lahira waɗanda ba sa ƙoƙari muna roƙon Allah ta'ala ya farkar da su idan ba masu farkawa ba ne muna roƙon Allah ta'ala ya mana canji wanda yake mafi alkhairi dukkan waɗanda suke ce riba da waɗannan fitintinu din Allah ya shirye su idan ba masu shiryuwa ne muna roƙon Allah ta'ala ya mai da bala'i ya kare a kansu Allah ta'ala ya kare sauran salihan bayansa a cikin mu akwai waɗanda abun ya dame su suke shiga halin kakanika idan wannan muna roƙon Allah ya karbi wannan kuncin a matsayin ibada Allah ya sa su a mizanin ayyukan su na kwarai kuma muna roƙon Allah ta'ala ya duba kuncin da suka shiga na damuwa ya nuna mana ƙarshen fitattunan a cikin mu ana samun waɗanda a zahiri abin ya dame su amma a zuciyarsu murna suke yi irin waɗannan da suke murna ko da sun bayyana ya dame su Allah ya shirya da su idan ba za su shiru ba muna roƙon Allah ya tona asirin su ya kaskantar da su dukkan mutumin da ke jin daɗi saboda bala'i ya auka wa al'umma Allah ta'ala ka shirye shi idan ba zai shiri ba Allah ka mai da bala'in ya kare a kansa shi kadai Allah ta san zukatan kowa muna roƙon Allah ka saka wa kowa da zuciyarsa in akwai tambayoyi sai a kawo abin da ya sauka kada dai su yawa ko to sai kuma midiya da ke isar da wannan tafsiri an samu ƙarin na 63 hukumar gudanarwa na hausa bakwai ita kuma ina take hausa bakwai a nijar hausa bakwai Sosai sai a samu banza bakwai kuma biyu hausa bakwai tv station daga goma da rabi na dare zuwa goma sha daya da rabi insha Allah ta'ala na dare. Ina mutum guda biyu da kuma ba sai a rubuta ta dai kawai wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum salam Allah ya kara wa malam lafiya da imani ya kuma jikan mahaifa amin ya hayyu ya kayyo tambaya ta ita ce mutum ne ya zo masallaci a makare a sallar magariba sai ya tarar an yi raka'a biyu an yi raka'a biyu hausa yana ne wannan an yi eh an yi raka'a biyu ba an yi raka'a biyu ba hausa yana ne eh wasu sun ce yan kano ne wani ya ce kaduna kaduna suna da hausa ne sun wa? ƙaran ba akwai yansu a kaduna na ɗauka a wasu tana zanzan ne eh sai dai zanzan ya ce To mutanen kaduna kafin jini a su take turin ba eh, to malam idan ya tashi ciko sallah raka'a ɗayan da zai cika zai bayyana karatu ne ko zai koye wassalamu alaikum a sharuwa lafiya fa'idar zan tuna mun amsa wannan tambaya kamar shekara uku da suka wuce mafu sayi mun amsa wannan tambaya shekara uku da suka wuce akwai bukatar a maimaita ko kuma a tsari na'am a maimaita ko to a dunkule magana mafi inganci shine sallah cika ta ake ba ramawa ake ba sallah ne ake yi cikawa ake ba rama ta ake yi ba ka duba cikin littafin lajinatul da'ima lil buhuthil ilmiya mujalladi na shida namba na 225 a ciki sun yi magana mai tsawo cewa ana cika sallah ne ba ana ramawa ba kuma suka ma ba da misali da sallah ta farin irin wannan magariba da kake tambaya a kai suka kafa hujja da hadisi na Imam Bukhari rahmatullahi alai da ya maimaitu da yawa a cikin aljami as-sahih hadisi na 600 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza sami'tumul iqama famshu ila as-salah alaykum as-sakina wal waqar madha adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu wannan kuma fatawata cikin al-majmu' na imamun nawawi rahmatullahi alaihi a cikin fatawa mujalladi na hudu ba na 117 cewa ba za a tarasu fasallu wa ma fatakum fa mu. annabi ce idan kun ji an kira sallah ko idan kun ji ikama to ku kama hanya zuwa ga masallaci daga kun ji ana hayya ala sala hayya ala sala masallaci ku bar komai ku tafi masallaci idan kuna tafiya sai ce ina umurtan da ku zama masu nutsuwa a cikin tafiyar taku da kuma sanin ya kamata idan kun zo kun samu liman duk abin da kuka samu tare da shi ku sallata abin da ya kubuce muku sai ce ku cika shi mafu sayi abin da ya kubuce muku sai ku cika shi a ka'ida idan ka samu liman ya sallaci wani bangaren sallah sai ka samu wani bangare lokacin da ya sallama iya abin da ka samu shine farfan sallanka abin da za ka kawo na baya shine karshen sallanka ba wai abin da ka samu da shine karshen sallah yanzu za ka kawo farkon ba a'a abin da ka samu shine ne farkon sallan ka abin da ya kubuce maka shine karshen sallah don ita sallan ba ribas kake yi ba ko da ka samu liman a raka'ar karshe to ta karshen nan ta liman ka ita ce raka'ar ka ta farko dalili kuma hadisin yace ma za a garatun fasallu wa fadakum fa atimmu wani zai ce akwai ruwa da tace fasuhu abinda kuka samu ku koyi kabahi eh haka ne akwai riwayar fasuhu amma muna da amsa kaman uku akan wannan na farko rawin hadisin Abu Hurairah ne radiyallahu anhu manyan ɗalibansa da aka san suka san hadisi sun kawo riwayar fa atimmu ne ba fasuhu ba fassara wanda don haka ke nan. an samu cewa waɗanda suka kawo fa'acinmu sun fi zama masu da gabutse wato sun fi zama masu ƙarfin memori wajen haddace abu fiye da wanda suka kawo riwayar fakubu bangare na biyu wanda suka kawo riwayar a cika sallah sun fi yawa bayan cewa ina ga an koma gidan jiya ko sai a ɗan dakata san dai ya za a ci gaba da yi ba dai kashi shi ba ya baya yi ban san ya za a yi da wannan al'amari mai makan yana kawo frustration da yawa a karatu da kuma bangare na biyu waɗanda suka kawo riwayar ma a jarattun fasallu wa ma fata kun fa'atin sun dalili na uku mu ɗauka cewa riwayar fasulu ita ma tana da ƙarfin hujja kamar fa'atin mu za mu iya kaddar haka mu ita ma ta tabbata a ka'ida na malamai aljamu aula min al-tarjibi idan nassosi guda biyu zai a hada su a aiki da su shi ya fi karfin hujja akan a aiki da daya ajiye daya so ka malamai suka ce muna iya aljam'u bai da kuma muna iya hada waɗannan nassosi guda biyu mai aiki da su wannan muna iya yin sa yadda za mu shi da sai mu ɗauka ai kalmar ba mu tana nufin cikawa ne ita ma kalmar fadlubu takan zo a cikin ayoyi da adisai da yawa da ma'anar cikawan kamar fa'atin mu da za ka fadlubu ita ma fassaran fa'atin mu ne min babin da zan kace mu cikawa ne Allah ya ce wa atimmu al-hajja wal umrata lillah fa in usirtum fa mastaysara min al-hadi Allah ya ce ku cika me haji da umra kaga cikawa yace ayi wannan aya ai tana cikin bakara aya ta 196 kalmar faƙudu kuma sai ce fa'iza ƙazaitun manasikakum na a ka a ba zikrikum aba'akum a ashadda zikra kaga sai ce fa'iza mana ƙazaitun manasikakum idan kun kammala aikin haji kaga ai nan ma kazalim ya zama ma'anan a kammale to zaka shi ma cikawa ake magana faɗi za ka baitin ai menene ke ya zama ya da kuma shi ma a mamtum din ne to zaka kalmar kazalim ma takan zo da ma'anar a timmu din wato cikawa to zaka dukkan ne su sun ɗauki ma'anan cikawa ne kuma wannan shi ne abin da ya tabbata a riwaya ta Abu Hurairah radiyallahu an fahimta ce ta Umar bin Al-Khattab radiyallahu an fahimta ce ta Ali bin Abi Talib radiyallahu an a cikin magabata irin Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi fahimtar sa ne irin asa ibn abi rabah rahmatullahi alaihi fahimtar sa ne irin qatada ibn di'ama ibn qatada alaihi rahmatullah fahimtar sa ne fahimta ce ta sa'id ibn musayyib sayyid tabi'in wadannan kadai misalai ne na baya don haka idan ka zo cika sallah a sallar magariba da kai tambaya ka samu raka'a ɗaya da liman ita wannan raka'ar da ka samu ta karshe shi kuma yayi biyu ba kana idan yayi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma wata sallama da ta tabbata a sunna saboda akwai fuskoki da dama da sun tabbata a sunna yana yi to zai ka kace da to yanzu kaman kai kaɗai kake sallah ka samu raka'a ɗaya za a yi ka guda biyu ka kammala sallar magariba to da ka kana miƙewa in kai kaɗai kake sallah ta biyu ne a matsayin teke sai ka kawo ta fatiha da sura a bayyane sai ka tara yin tsaliya. kai ita ce tafiyarka ta farko don waccar ka zauna ne a babin laruran kana jin liman ba ka waccar ta laruran bin liman ne ita ce ta farko sai ka tashi ka raka'a ta uku a fiskar da muka saba yin sallah za ka kawo ta fatiha ne babu sura sai ka koma a ɓoye kenan kuma a ɓoye sai ka koma ka sake yin tafiya sai ka yi sallama idan kuma sallar ka samu raka'a biyu ne in yayi sallama a magaribin kada kai sai ka kawo ta karshen fatiha a boye sai ka koma kuma kai ta ka kara yin sallama idan sallar isha ka samu raka'a biyu da liman ka ga dai shi a wurin sa sune na karshe a boye to kai idan ka tashi zaka kawo raka'o'i biyu ne fatiha a ɓoye saboda ne saboda za ka cika ta sallar ne ba za ka rama ba wani zai ce to ai duka a hudu fatiha kai eh fatiha kai amma biyun ai kana koyi da liman ne kana ma iya samun liman a ruku'i kuma ya zama ka samu raka'a wanda ko fatihan ba ta samu amma wannan ka same ta to kaga ana ai ka iskali ba in kuma wannan ma bai fahimtar da kai ba ka rude to dauki riwayar mu'adh bin jabal radiyallahu anhu hadisi ne ai mashhuri ai sallar da yayi fatiha ce ita kare gobe sun Allah bai ce ya yi kuskure ba da haka sallah tana da kuskoki da yawa ana iya kawo wanda muka fi shahara su ne rakawoyin farko guda biyu a yi fatiha da sura na karshe a yi fatiha idan mutum ya yi sallar raka'a da farko guda biyu sai fatiha da surori guda biyu na uku da na hudu a isha sai fatiha da sura a gobe ta yi ko ba ta yi ba ta yi ba da <laughs> shi yasa ake duba sifar da sana'a akwai jawabul iktisar ala al-fatiha to da ka sallah din cika ta ta ake ba rabawa ba ko wallahu ta'ala ala. wanda yace assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya kara wa malan lafiya da imani ya kuma kara yi wa rayuwar rayuwar malan albarka ya kare shi daga sharrin masu sharri da makiya da kuma dukkan wani abun ki na nan duniya da na lahira da ana ramma. amin ya kai ya kai kuma Allah ya cikin magabatan mu yau ba wanda yau magabatan mu a addu'a a nan wurin Barin mai da shi da zai kai wannan na amsa ba tambaya in ba kai wani yayi na addu'a ba sai in share maka tambayar ka ai su suka samu kai karatun da muke dan koya muku alifin ba ko malam tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda idan zai kwanta bacci yana yin addu'a sannan kuma ya maimaita kalmar shahada har bacci ya ɗauke shi to idan Allah ya karbi rayuwarsa a cikin bacci shin shi ma zai shiga cikin waɗanda suka samu kyakkyawan kashe ne ko a'a na gode daga mai kaunarka don Allah to Allah da kake ta don shi ina roƙon ya so ka muna fatan wanda ya kalma shahada ita ce takarda sai yayi bacci sai ya rasu a baccin muna fatan insha Allah zai samu falalan da aka bayyana na wanda ya rasu da kalmar shahada wannan hadisi na rasuwa da kalmar shahada hadisi ne na bukhari rahmatullahi alai hadisi na 887 wanda masu Allah sun fi ta man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah dakhala al-janna duk wanda ya zama kalmar sa ta karshe a duniya shine la ilaha illa Allah ba abun bauta da gaskiya sai Allah to in ya rasu a wannan halin zai shiga aljanna in dai mutum ya rasu a wannan hali insha Allah ta'ala zai shiga aljanna mafu tsaye kuma muka duba cikin siyar a alamin nubala na imam az-zahabi rahmatullahi alai a mujalladi na takwas a nan ba na 418 ya kawo wasu daga cikin magabatan da suka rasu da kalmar shahada a bangare ko ita suka yi na ƙarshe gabanin su shiga sallah aka kirga su a cikin husnul khatima wasu ma a karatun hadisi suka karanta hadisin suna karantar suka rasu kuma aka sa su a cikin babin husnul khatima matukar ita ce maganar ka ta karshe insha Allah ta'ala muna fatan zaka samu wannan falala na kyakkyawan karshen na duk wanda ya zama kalmar ta karshe a duniya shine ba abun bauta da gaskiya sai Allah insha Allah ta'ala ya samu kyakkyawan karshe da ake fata ni da ku Allah ya mana baiwa da kyakkyawan karshe Allah ta'ala ya rayar da mu a musulunci ya dauki rayuwar mu akan imani haram ma za mu tashi darasi na hudu dubu daya da dari hudu da arba'in da uku an koma gidan jiya ko yanzu kan ma gidan ɗazu aka koma ko hmm. abin mamaki da ina ga to ai wuni aka yi tun karfe sha biyu to Allah ne ya kawo jarrabawarsa ga dan uwa ya ce kwamitin da suke aiki tun karfe sha biyu suke aiki to sai mu kyautata musu zato aiki ne fi sabilillahi suke yi ibrahim ba ina ji shi Allah ya sa a ramma da yake koshashe ne na san ko ba microphone zai yi ni ne kuma dan siga yau ko aini ka san ba inda auki irin a ramma harama ku duba hannun harama ku duba da Allah harama ƙoshashe ne bayan ƙoshi da tilaba ga ƙoshi na inna khaira man ista'jartal qawiyul amin din ne insha Allah ya ta'ala to ya ake ciki ne ko za a haƙura da darasi ne yau to in ba zai yi baya za a yi kenan in aran ma zai iya da baki mu zai yi wahala adadai shi ne iya ciki ne in an ce da baki kuma mafiya yawa masu jinmu daga waje sun fi wanda suke cikin yawa sai su haƙura ko kuma kowa ya yi ta sahabbai in ya so sai ku ɗauki nauyin su kowa sai ya zo ya zauna kan cinyar mutum daya <laughs> baka tsoro da bake da eh? babana ne ke eh ta ga ba za a hau cinyar sa ba an ce sunan babana ne ka da kaga kai ba za a hau cinyar ka ba na'am Na, muna ta dan samun jaraba na microphone zan yi aiki da damar na tunatar da mu cewa shekara bakwai muna tafsirin mun taba samun jaraba irin na bana wanda yake bayyana mana akwai gibi wanda yake hidima na microphone din a masallacin Allah dauki rayuwarsa in zan tuna sunan sunansa malam Ibrahim ko Shi ne ya rasu duk shekarun nan yana wurin ba ta samu matsala ba tun daga rasuwarsa sai aka samu karancin expertise na managing waɗanda ya ta ƙoƙarin koyar da su kuma ba su koyi abin yadda shi ya iya ba kuma Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa waɗannan kwanaki na lockdown da ake ciki ya samu jaraba ina ji na asma ne da gaba gabanin aji a kawo masa inhaler shi nan lokaci ya yi bai har yanzu ba sai Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa so tun daga lokacin ko a ta'alim da muke yi na sati-sati ana samun jarrabawan tun da ya rasu kaga kenan ba ma a bangaren hadisi ko qur'ani ba a bangaren microphone mun mun samu kibi Allah ya gafarta masa in kansa Allah ya kai haske zuwa ga kabarin sa da Allah mu tuna shi a cikin addu'o'in mu na Ramadana kuma ni ma a tuna da mahaifana da iyayena gaba da ko da na ramba da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني يعينها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المشراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي الجد والإذكار جزاكم الله خيرا فلما وضعتها ألوكة لسحي فيتا قالت سيتسي ربي يا مهلتينا إني وضعتها أنثى نينا هيفيتا متشي والله ألا أعلم شيني ما في سني بما وضعت دأبند تهيفا وليس الذكر كالأنثى namiji bai zama ɗaya da mace ba namiji ba kaman mace bane wa inni lalle ni ha maryama ni na rada mata suna maryam wa inni kuma lalle ni ha bika ina nema mata tsarinka wa zurriyataha da kuma zurriyatta mina ash-shaytanir rajim daga wajen ainihin daga shaidan wanda yake abun jefewa ko abun tsinewa wannan aya a jiya mun yi rabinta muka tsaya ba mu kammala ba lokaci ya yi halinsa yau da ikon Allah za mu waiwaye ta sai mu kammala abin da ya saura cikin taimakon Allah falamma wada'ata a lokacin da imra'atu imrana ta haifi cikin nan da take da shi wanda daman ta yi bakance cewa idan ta haifi abin da ke cikin cikinta tana tsammanin namiji za ta samu ta sadaukar da shi zuwa ga yi wa baitul masjidul aqsa hidima ta sadaukar da shi zuwa ga hidima ga masallaci na nawa a daraja na nawa a daraja na nawa a gini na biyu a daraja fa a da kun fahimci abu to za ka sarki za ka sadaukar da wannan abin cikin nata in ta samu namiji take tsammani zuwa ga yau masallaci na al'akusa hidima me ke faruwa sai Allah kuma ya kaddara sai ta haifi mace mun ce ƙur'ani bai kira sunanta ba kawai yace ibsalatim ra'atu imrana bai kira sunanta ba amma a takaddun tafsiri kamar imamul alusi rahmatullahi alaihi ya kawo sunanta bisa ga abin da aka samu cikin takardun tarihi da cewa sunanta hanna wadda mu hausawa ko mu na hausa ake ce mata hannatu Mafu, tsayyib wannan shine sunan da ya shahara a wurin hausa sai a ce hannatu don haka me ke faruwa qalat sai ta ce rabbi ya mahalicci na inni wa ba'atu tufafin ni na haife ta a matsayin mace kuma walaisa zakaru kal'unsa wallahu a'lamu bima na haife ta mace kuma Allah ta'ala shi ya fi ta sanin abin da ta haifa wa fi qira'atu wallahu bima anan kuma sai zama ita ce tace Allah ya fi ni sani na abin da na haifa haka da tace na haifi mace ba tana ga Allah a bangaren bai sani bane tana da yakinin ya fi da sani tana faɗa ne kawai a bangaren ba da uzuri na laruri ya faru na tsammanci namiji da zan sadaukar da shi ga ainihin almasjidul aqsa yayi hidima kuma sai na haifi mace sai Allah ta'ala ya ce Qur'ani sai ce walaysa zakaru kal unsa sannan kuma namiji ba kaman mace bane anan jiya na fara bayani cewa a wurin an yi abin da ake cewa tashbihul maqlub a wurin malaman balaga saboda a bangaren tashbihi ana tashbihul adina ne bi bil a'ala amma anan kuma sai aka yi tashbihul a'ala bil adida idan bahaushe ya kalle kai ce wane ibrahim ai kai kama da mahaifinka to anan yayi saboda mahaifinka shine ka fito daga gare shi kai kake kama da shi amma mutum ya kalli babanka sai ya ce babanka kai dattijo kana kama da ibrahim ka ka yadda ka san kaman kafin kai ibrahim komai naka irin nasa kaga ai ba zai yi uba ya kwaikwayi da ba sai dai dan ne yayi me yayi kama da baban to amma malaman balaga wajen iya magana don su nuna girman kama da kamar ta zama kaman abin da aka kwatanta yi yawa sai su yi inqilabin tashbihi sai a maida mushabba ya zama mushabbahun bihi mushabbahun bihi kuma ya zama mushabba Shi shine walaisa zakaru kal shi ne misali da na bayar jiya kaman nun wal da Allah ya ce yace alul musulmina. kalmujrimin cikin suratu nun wal qalam aya ta 35 kaga sai ce alul muslimina kalmujrimin min a ka'ida da ce a ce afanaj'alul mujrimina kalmuslimin ne amma sai aka yi tashbihi na inkilabi a wurin ba kuskure ba ne daidai ne a ka'idan balaga iya magana ke sa a yi wannan amma kuma ba a yi sai da karina dalilin da yake justifying halascin a yi haka so da haka a nan sai Allah ya ce shi namiji eh haka ne ba kaman mace bane wannan aya na daga cikin ayoyin da ke bayyana cewa halittar namiji da mace daban-daban ne kuma aikin namiji da aikin mace daban-daban ne a yanzu an samu 'yan duniya waɗanda wasu suna ga sun yi karatun zamani tare da watakila karatun zamanin ba na kirki suka yi ba kawai wata aƙida suka ɗauko da san asalinta ba akwai a cikin maza akwai a cikin mata da har ya zama amma kwatan da cewa tsakanin namiji da mace akwai bambanci a wurin su kuskure ne su ba su yadda ba a yanzu kuma a cikin su akwai masu da'awar musulunci ne to Allah ya ce ba ɗaya bane ya ce wa laysa zakaru kal unsa namiji da mace ba ɗaya bane in kace ɗaya ne me kai kana ne ma ka kare ta Qur'ani akwai abin da namiji zai mace za ta yi babu musu mace na iya zama likita namiji zai zama namiji likita mace na iya zama aran ma namiji na iya zama aran ma kowa zai iya ta Qur'ani mace na iya sanin sunna namiji na iya sanin sunna mace na iya kasuwanci ta nemi kudin halal ta taimaki kanta da addini da al'umma namiji na iya yi namiji yana iya yin hidima wa addini mace na iya yi namiji na iya zama mu'mini mace na iya zama mu'mina iya iya zama muttaki mace na iya zama muttaka akwai ayyukan da Allah ya daidaita kuma akwai ayyukan da Allah ya bambance kai ba fa aya ɗaya ba ayoyi da dama Allah ya nuna mana namiji ba ɗaya ne da mace ba a ɓangaren halitta ko ɓangaren aiki arma za ka ba mu koda misali بسم الله الرحمن ta والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى wannan suratul laila aya ta 1 da ta 2 da ta 3 da ta 4 wannan misali yayi kyau matuka da gaske Allah yace wallaili ya yaghsha Allah yayi rantsuwa da dare lokacin da yake me na'am lokacin da dare yake bayyana a siffarsa na dare sai kuma wannan hari idza tajalla da lokacin da rana ke yayewa don Allah a bangaren yanayi akwai bambancin da ya kai dare da rana babu shi kuma bayan ya kira fa mafi bambancin abu a yanayi na duniya shine dare da rana sai ya ce wa ma khalaqa zakara wal unsa sai Allah ya rantsuwa da ai man khalaqa zakara wal unsa wanda ya halicci namiji da mace wato kenan bambancin yadda ka san bambancin dare da rana haka bambancin namijin mace yake kuma sai Allah ya ce inna sa'ayakum lalle ayyukanku la shatta daban-daban ne ba ɗaya bane Allah ne ya faɗa yace ba iri ɗaya bane idan ka ba kace ɗaya ne da ba kace inkari ni na sallama akwai abin da iyali na za ta yi ni ba zan iya ba kuma akwai abin da zan yi ba za ta iya ba wannan shine zaman lafiya reno kadai idan aka baka duk inda kai awa uku sai ya ishe ka amma ita jaririn haka take 24 sabon da shi bai dame ta ba kuma ta saba amma kai ba za ka iya ba amma kai yanzu ta kama ka fito waje ka nemo abinci sai ka kama hanya ka tuka tirela tun daga maiduguri har zuwa Legas bai dame ka ba kuma ita ce sana'a ta kullum ba kuma rana ɗaya kai ko kwana biyu don a gani a yi hoto a ce gashi ka iya ba ita ce sana'ar akwai bambanci namiji na iya ɗaukan ciki zai iya yin ciki ya haihu idan ka ce duka ɗaya ne shi kenan a yi substitutin miji da mace shi kenan sai a ba wata mace mijinta ya zama matace in aka kulle su a ɗaki suka shekara ɗari mai zai faru sai dai su cika shadda za a samu ɗa a wannan alaƙar ba zai yi ba Allah ta'ala halittar da mana ba iri ɗaya ba ne ba ya da kalli halittar namiji ta kallama daga cewa iri ɗaya ne kuma ita mace wai in ta ce wai komai namiji ya sai ta yi to walakantar da kanta take yi saboda me ai ita addini ya mutunta ta ne ya karrama ta shi yasa me da ita zinari, zinare ake sa mata kaya na kamala ake wuri aje ta wuri na kamala ake kula da ita wani ma masinja ne amma an ka gama ta kamar wata sarauniya komai sai dai a mata suna zaune a gida wallahi kamar sarauniya shi kuma sai ya ji yayi duk buga buga ba dare ba rana ya yayi alkafura yayi al'imani kuma ya nemo ya kawo kuma shi ba kowa bane na sha fada shi namiji a yanayin halittarsa yayi karfi ka rike mutum yanzu ka ji shi kaman ice shi namiji wannan ado ne amma mace idan ka rike ta ta juya ka ji kaman kata ko wannan is ita mace rashin karfi a wurinta a dole, rashin karfi a dole, amma kai ka yi karfi a ji ka a rike ji kamar a rike ice in kai haka ta juya sai ka zubar da mutane sai a ce yayi amma aka rike mace sai haka da gardawa ta zubar to wannan kaga ko an sa jet din aure sai ka yafe dakin, ba za an karbo ba sai ka yafe shi kenan sai a zauna lafiya halittar mu ba ɗaya ne, namiji bayyin al'ada namiji baya iya yin nifasi ce tun daga halitta akwai kwanakin da ba kya sallah ba kya azumi kuma sallan aka ce an yafe miki kyauta mu ana yafe mana sallah ne kana zaune in ba su ma kai ba ko ai mu yanzu mun san wani yafe sallah a shi kaga tun daga yanayin halittan Allah ya bambance mace na bari namiji baya bari mace na daukan juna biyu namiji baya yi tana haihuwa namiji baya yi so kula ga wannan babu hayaniya da ban kaura da ya wuce ƙur'ani ya ce a'a ba ɗaya ba ne wani ya zo ya ce ɗaya ne Allah bai ce inna sa'ayakum la shatta ayyukan ku ba ɗaya ba ne daban-daban ne sai da za wani ya kalli idan mu ya ce ɗaya ne za mu ce karya ne ba ɗaya ba ne saboda abin da Allah ya faɗa shine me shine tabbas abinda Allah bai faɗa ba tabbas wani kuma yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu wannan cikin suratul nisa ayata nawa ayata malan yi sama matso kusa dawo ba za zo kusa kusa ai na za ka zaka zauna kusa nan ustazu 30 da nawa kace talatin da hudu haka ne aya ta talatin da hudu ne cikin suratun nisa ai gara kana kusa saboda idan naka ya fi na mutane da yawa gani aiko don haka Allah ya ce walaisar zakar kal'unsa yanzu da waɗannan ayoyi mun amince mace da namiji akwai bambanci ko babu akwai bambanci kuma mu a wurinmu babin akida ne a ce akwai bambancin shekaran jiya wani ya same ne ce ana ta debate din ce kan me wai debate din akan ya halatta wai mace za ta tafi anguwa dole sai ta tambayi miji izini wai sai ta tambayi mijinta izini wai yanzu wai tsakanin musulmi ake dibet akan tambayan izinin zuwa anguwa Allah ta'ala ka shirye mu Allah ka kare mana imanin mu Allah ta'ala ka kare mana imanin mu Allah ta'ala ka kare mana addinin mu wato yanzu shi nan ba bari tambayar izini sai ta zama shi ma tu ne ita ma tu ne ko shi tiri ne ita tiri ne gogo kowa yana jin daidai da kansa wallahi dukkan karatun zamani ko wayewa da ta wuce addini sunanta ɗaya mai sunanta halaka in miji ne ya baki daman in za ki je asibiti ko islamiyya ba damuwa ko za je wajen aiki babu damuwa duk wannan yayi amma wai automatically kina tinkafon ke kin fi karfin ki tambayi wani gardi izini amma kin amince shi mai gidanki ne <laughs> Allah ta'ala ka shirye mu Allah ta'ala karka ba mu waye wanda zai samu wata addininka na'am wa inni lalle ni ha na rada mata suna maryama na sa mata suna maryam in ji wa kenan in ji mamarta malamai suka ce da wannan kuma ake kara ilimi wace da izinin sa sunan ta idan aka haifa asali a shari'a uba yake da izinin sa suna amma kuma idan yayi yi consulting iyali kina da shawari eh me ke so ni ina ga ya dace a sa abdullahi ko abdurrahman ko abdussalam ko wane ko wane ko wane a to yayi sai uban ya saka to wannan yayi ko ya ce zaɓi suna a matsayin ki na mahaifiya idan sunan yayi ya amince in bai ba kuma a canja sai ta zaɓa to wannan yayi amma a ka'ida haƙƙin sa suna na uba ne ba na uwa ba amma kuma ba wa uwa dama ita ma ta bada shawari wannan mutuntawa na iya da muhimmanci karka je kawai kullum ka sai kai drofin sunan kaman an yi wahayi tana da juna biyun Allah ya sauke ki tun da saura wata nawa ya eh, saura wata biyu ko uku ake tsammanin Allah da wani suna kike sha'awa to ni da in ka amince ina so a saka Abdul Salam a to ai yayi ba wani abu ba wani abu to nagode shikenan daga an haifi yaro yana fitowa shi ke don sunansa abdulsalam in ku akwai saɓani to ƙauli shi ne ƙaulin mahaifi a nan wurin wa nisan mai ha maryama ita sai ta ce na sa mata suna maryama bai hana cewa da amincewar sunan mai sunan mahaifin maryam ɗin. saboda a ƙa'ida malamai na usul suka ce rashin ambatan abu bai kore shi abinda ke kore shi abinda ke nuna rashin tabbatuwarsa shine korewa inda cewa ta yi ban tambayi izinin ba sai na sa maryama to ya zama ta kore amma cewa wa inni sammaitu a maryama a usulubi na ƙur'ani, bai nuna cewa amincewan uban ne saboda me saboda rashin ambatar abu bai zama an kore shi ba sai ta sa mata suna maryam da haka za maryam suna ma'anarsa shine abida wato mai ibada a yarensu. su da wanda yake da mana muhimmancin sanya suna mai kyau wada suna da yafi falala mun sha bayani a darasi a nan. su ne kamar sunan abdullahi abdurrahman sunan mace a samu amatullah amatul rahman duk wanda ya tabbata a sunna a cikin sahabbai akwai wanda sun sa matan su suna kamar amatullah ko abin da ya kama da wannan baya ga wannan sauran sunayen da aka kira abdul salam abdul mu'min abdul qadir abdul muhaimin abdul musawwir da makamantan su abdul mufir duk sun tabbata a sunna sunaye na annabawa ya halatta ibrahim ishaq isma'il da makamantan su sunaye na sahabbai wanda fiyayyen halitta bai canja musu ba abubakar umar usman aliyu talha ibn ubaidullah irin waɗannan sunaye su ma sun tabbata a sunna a bangaren sunayen mata sunayen ummahatul mu'minina wal mu'minat sunayen iyayenmu gaba ɗaya iyalan fiyayyen halitta sunayen sauran mata sahabiyyat irin waɗannan sunaye sun tabbata a ina a sunna amma ina mana kashedi mu daina san wai sabon suna musamman sabon sunan da bai da asali haka aka yi ta yi shekara 25 muka zo daga ba aka yi ta canja sunayen yara sun girma sai a dankara mata suna sai a zo a canja shi daga baya yan halitta baya barin mummunan suna ko wanda zo sunan ta barra manzon Allah ya canja mata suna ya canja suna wance yake ke sunan ki juwairiya irin waɗannan sunaye duka sun tabbata juwairiya bahaushe ce zuwaira zuwaira in ji bahaushe kai ka ga laifin sa to ni dai ba ruwa na zuwairiya ne muke cewa zuwaira a hausa amma shi shine asalin suna ɗin. safiya muka ce safiya duka sunaye ne in ka kira su a larabcin sun in zaƙin kake so akwai zakin yasa muka sa sunan kar mu bari a hausantar da shi da Allah mu tsaya tsayuwar daka mu ga an kare shi an kira shi a yadda yake sa suna yana da muhimmanci amana ce ta ɗa da kuma ɗa da muka haifa mu ba su suna mai nagarta baya ga wannan daga cikin haƙƙi wa inni u'izu habika ina nema mata tsarinka Allah da zuriyarta daga shaidar. wannan kuma iya daga cikin haƙƙin ƴaƴa nema musu tsarin Allah daga shaidar. na farko ya tabbata a sunna Ah, malamai sun yi maganganu da dama akan isnadin hadisin ibnu hajar rahmatullahi alai a cikin fatuhul bari mujalladi na shida namba na 44 ya ce hadisin isnadin sa iya da kyau ya tabbatar da haka da cewa dukkan wani wanda aka haifa a duniya saukowarsa duniya an rankwashe shi amma banda annabi isa da mamarsa maryam saboda me saboda albarkan wa inni uizu hadika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim wannan addu'a Allah ta'ala ya amsa ta an yi addu'ar tun ba ta zo ba kuma sai Allah ya kare amma ni da nazo duniya ya rankwashe ni ya rankwashe arma ya rankwashe kowa a duniya in ka yafe kai ka zo ka yafe ba kai Allah ya isa amma mutum yana zuwa sai ya rankwashe kat haka wannan addu'a wa bai zo duniya bai kuma iya da muhimmanci shine ɗaya. tun ba su zo duniya ba mu riga musu addu'a mai nagarta yana da matukar muhimmanci ɗanka tun daga tun ciki bai shiga ba ake addu'a in ya shiga ana addu'a a samu ɗa salihi Allah ya kare shi daga shaidan in mace ce Allah ya kare ta daga shaidan wannan abu ne wanda yake da muhimmanci a addini wannan shine wa inni u'izu hadika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim kuma idan ana mu'amala ta aure shari'a ai ta karantar da mu addu'a Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibish shaytana ma razaqtana Allah ka kare mu daga shaydan ka kare abinda zaka ba mu daga shaydan cikin abinda zaka azurta mu da shi wannan hadisi ayyana cikin bukhari tare da fatihi mujalladi na hudu shafi na ɗaya ya kawo shi da cewa hadisin yace iyu na bainahuma waladun lai yadurruhu shaytanu abadan idan Allah ya kaddara samun da dalilin wannan mu'amalan auren har abada shaydan ba zai nasara akan ɗan ba idan lokacin da mahaifi da mahaifiya suka yi uwa uba yi wannan addu'a in Allah ya kaddara dalilin wannan aka samu juna biyu dalilin wannan insha Allah har abada dan ba zai nasara akan dan ba yanzu sai mu yi mafhumul mukhalafa idan shedanin yara suka yawa a society me yake bayyana mana in ba a yi rashin sa'a ba shine da yawa an manta wannan addu'o'i da don ba zai yi mu karyata manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa tabbas gaskiya ne babu kokonto a kai in dai an yi addu'a har abada shi dan ba zai nasara akan dan ba iya daga cikin nema wa ƴaƴa kariya ta Allah ta'ala shine karanta musu addu'ar me a'udhu bika bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ko u'iduka bi kalimatillahi tamma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma wannan hadisi shi ma yana bukhari hadisi ne na 3371 mutum ya karanta wannan addu'a shine ina roƙa wa ɗana tsari daga shaidan min kulli shaitan daga kowane shaidan wa hamma hamma shine dukkan wani abu na dafi poison ko infection ko wani virus duk ya shiga ciki wa min kulli lamma da kuma kaman ciwon ainul haq masu kambun baka da ake fada ko wanda suke cutarwa da ido Ko da ana a rika tofa wannan ana shafa masa yaro da aka haifa a rika yawan tofa ana shafa masa da kuma karanta kulhuwa da falaki da nasi ana tofa wa yaro wannan shi ma tabbata a sunna kamar hadisi na farko da muka jira na nema musu da za a tofa din annabi yana karanta Alhassan hasan wal husayn zai ce u'izukuma bi kalimatin lahil tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lama hadisin bukhari na 3371 da yake cewa ya ta'awwaz al-hasana wal husayn wa yaqul inna abakuma kana yata'awwaz isma'ila wa is'aq biha annabin yawa al-hasan wal husayn sai ce babanku annabi ibrahim da wannan yake nuna cewa ya halatta a kira kaka a matsayin uba in mun ci Allah ya ji kan iyayen mu to kakannin mu sun shiga ci gaba daya saboda su ma kakannin iyaye ne sai ce kakanku wato babanku Ibrahim yana karantawa Isma'ila da Ishaq wannan addu'a da kaman kulhuwa da falaki da nasi ana karanta a tofa amma me dalilin mu na cewa zaka yi tofa yaro saboda hadisin na na Aisha radiyallahu anha da take cewa fiyayyen halitta idan bai da lafiya muna karantawa mu tofa masa da kulhuwa da falaki da nasi to kaga ce da in an yi wa fiyayyen halitta saboda jinya min babi aula a yi wa yaro da daman ba zai iya yi ba wannan hadisi na kulhuwa da falaki da nasi yana cikin bukhari hadisi ne na dubu biyar da dubu biyar da ɗari bakwai da arba'in da takwas dubu biyar da ɗari bakwai da arba'in da takwas na'am to yana cikin bukari a karanta yaro kul huwa falaki nasu a tofa masa za a iya yi da safi a yi da yamma a yi da dare lokacin kwanciya wannan duka yana kare yaro daga shaidan wajibi ne mu nemi tsarin Allah daga shaidan wajibi ne akan mu mu nemi tsarin Allah daga me daga shaidan saboda shi makiyin mu ne arama ba mu misali إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وانا سكين سورة الفاتح آية الشدة الله تعالى يشي إن الشيطان لكم عدو fattakhiduhu aduwa lalle shedan abokin gaban ku ne ku rike shi a matsayin abokin gaba yana kiran masoyarsa yan din dinsa yan club dinsa zuwa ga wutar sa'ir na'am zuwa ga wutar sa'ir mafhum tayyib so daka wajibi ne mu rika neman tsarin Allah daga shedan da kuma wa iyalanmu mu rika nema musu tsarin Allah daga shedan Allah ta'ala ya kare mu daga zuriyar mu daga shedan gaba daya don haka wa inni zuha bika wa dhurriyataha da kuma zurriya wanda yake bayyana mana halastin yi wa ka addu'a da ba haife ta ba kaga wa zurriyataha isa a cikin zuriyar ya fito tunda an yi addu'a haihuwar mamarsa ne kuma sai aka samu annabi isa a ciki daga cikin ulul azmi minar rusul manzo Allah yace wanda yake so ga tawali'un annabi isa ido da ido to ya kalli Abu Zar al-Ghifari kaga iya daga cikin qualities na annabi Isa alaihi salam a ciki so wanda yake na mana in zaka yi addu'a karka takaita akan 'ya'yanka bayan ka yi wa ƴaƴanka sai ka ce da zuriyar ƴaƴan gaba daya da 'ya'yan da zuriyar su gabaki daya ai addu'ar annabi Ibrahim Allah ya karba aka samu annabi Ismail annabi Ishaqa annabi Yaqub annabi Yusuf aka zo aka rabu cika makin annabawa as-sadiqul masduq annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin zuriyar ai duka daga addu'a ce to da ka wa zurriyataha kar ka takaita addu'a kan ƴaƴanka ka hada da jikokinka jikokin ƴaƴanka jikokin jikokin ga ce har karshen zuriyarka Allah ta'ala ya ba mu zuriya mai albarka فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا أوتي المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب fatakabbalaha ha rabbuha sai mahaliccinta ya karbi mai kenan wannan ba kancan ba kancan da addu'an da ta shiga ciki amma ba kancan bi kabulin hasanin da karba wanda yake mai kyau wa ambataha sai ya girmar da ita ko ya tsirar da ita nabatan hasana girma da yake mai kyau wa kafalaha sai ba da renonta wa wa annabi zakariya kullama da khala alaiha zakariya al-mihraba a koda yaushe annabi zakariya ya shigo wurin ibadanta waje da inda rizqa sai samu wani abinci a wurin da naci wato arziki kana sai ce me an ya maryamu ya ke maryam anna laki haza yayi akai buka gida abincin da yanzu ba zabarin sa bane kana sai da ce huwa min indillah wannan daga wurin Allah yake inna Allah lalle Allah yarzuku yana azurta mai yasha wanda ya so bi ghairi hisabin ba tare da irge ko hisabi ba Fata fataqabbalaha kalmar fata fataqabbalaha asalin fata fataqabbalan shine fi'ili hadin maf'ulun bihi ne rabbuha shine fa'il ay fataqabbala rabbu fata fataqabbala rabbun maryama mafhum shine sai Allah ya karbi maryam wato bakancan da aka yi ana tsammanin ɗa namiji ne aka yi bakance da shi wa masallacin Asasa sai aka haifi mace duk da haka sai Allah ya karbi macen a matsayin namijin shine taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasani sai ya karba karba wanda yake mai kyau me dalili malamai suka ce wanda yake bayyana abinda kake tsammani ko da ba shi ya faru ba idan kaga kayi abu kuma Allah ya karba to akwai alamar don Allah kai aikin saboda ba kowane aiki Allah yake karba ba sai aikin wasu bayi Allah ya sabu a cikin su arama ba mu koda misali واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إن إنما يتقبل الله من المتقين بند مالك إيسا وانا سورة نيوانا ما إذا آية نوى آية أشرين دبقي محل الشاهر كوشين إنما يتقبل الله من المتقين باكو وانا أيجي الله يجي كربابا aikin masu taɓawa kada Allah yake karɓa ni da ku Allah ya samu a cikin su da wannan aya ibnu abbas yake cewa inda ya taɓa yin sujada guda ɗaya a ƙasa yana da girin Allah ya karɓa da hankalinsa ya fanta. saboda me saboda ya san ya taɓa shiga cikin masu takawa a rayuwarsa babu bala'i a duniya kamar rashin sanin ayyukan da muke shin ana karba ne ko ba a karba saboda ba kowanne Allah yake karba ba innama yataqabbalu Allahu min almuttaqina duk aikin da ba dan Allah akai ba wallahi Allah baya karban sa Allah ka babu ikon yi da neman yardarka Allah ka barkake mana zukatan mu don haka innama yataqabbalu Allahu min almuttaqina kaga yataqabbal kuma nan saka ce bi qabulin hafanin kaga karban ya fito kuma karban ma Allah yace mai kyau ne kuma wa ambata ha kalman ambata shine kamar tsirarwa amma nan sai aka faɗa ga nan mutum abinda ake nufi shine girman mutum sai aka kwatanta girman da tsirowar tsirrai shine sai maryam ta tashi shine ambata ha batan hasanan kalmar bi kabulin hasanin shine Allah ya karba karban bakancan da ya yi, kuma sai ba ta ɗabi'u na ƙwarai, wannan min janibin akhlaq wa ambata ha batan hasana kuma bangaren halitta sai ta zama mai lafiyayyar halitta ne wa ambata ha batan hasanan hasanan din nan sifa ne na me na batan din wa ambata ha batan hasanan sai ta tsiro tsirowa mai kyau wato sai ta girma girma mai kyau abin sha'awa kuma bayan nan wa kafala ha zakariya sai aka ba wa zakariya zama kafilinta kafilinta shine matsayin guardian ɗinta wanda yake bayyana mana ɗaukan zakariya da aka yi aka bayar wajibi ne idan za a ba da guardian ko malamin yara da ba su da cikakken hankali sai an samu makarantar bayan Allah na kwarai kuma sai an samu malamai masu kwatanta tsoron Allah shi sa aka wa zakariya zakariya annabi ne Allah ya maimaita sunan zakariya sau nawa Qur'ani akalla sau bakwai Allah ya maimaita zakariya wa kaffalaha zakariya wa fi qira'atin wa kaffalaha zakariya wa fi qira'atin wa kafalaha Allah ya bada guardian ɗinta yanzu mai kula da ita na Maryam ɗin shine Annabi Zakariya ai kaga ta samu mai reno to shi yasa a ka'ida an zaka kai yaro makaranta nursery ko primary ko secondary ko jami'a ba wai burinka kaɗai ya iya turanci ba mm Burin ka na farko shine ina zai je shi alakarsa da Allah ba ta lalace ba ina zai je alakarsa da Allah ta yi kyau wannan shine na farko bayan wannan tukuna sai a duba ina aka iya turanci ina aka iya lissafi ina zai samu physics ina zai sami chemistry ina zai sami biology duk abin da ake nema sai a zo a gaba na biyu amma gaban farko shine alakarsa da Allah ce number 1 duk inda alakarsa da Allah za ta lalace to ba wurin kai shi bane inda kuma alaƙarsa da Allah za a gyara ka zai zama mutum mai gaskiya mai amana mai tausayi mai kiyaye dokokin Allah mai yin sallah akan lokaci mai kunya mai sanin ya kamata mai girmama manya to waɗannan abubuwan su ne aulawiyya su ne priority and preference naka amma ba za ka kai yaro inda za a lalata tarbiyarsa a lalata aqidarsa a lalata addininsa ba har ya wayi gari ya zo yana maka kalubalantar shin akwai Allah kuwa duk turancin da yaro ya je ya koya in dai bai san Allah ba wallahi bala'i ne ai ba wai kullun ne matsalar musulunci ya zama makiya musuluncin ba ai wani lokaci matsalar musulman su musulman kanmu mu din ne matsalar kanmu in ka samu gura gurbin musulmi shi yana ga ayi masallaci ayi kamsarar ma ba daidai bane kuma shi hakan ya masa to yasa kafili wanda za su kula da tarbiyyar 'ya'ya a makaranta muhimmi ne duk inda ka ga durdur da yaran ka garzaya makantar ba shagari ya naga yazo gida yake kaza me kuke koya musu ka zama da gaske kake yi su gane duk abin da ake kana kula kullama dakhala alaiha zakariya almihraba a koda annabi zakariya shiga wajenta a cikin harabar masallaci mihrab shine makanu sala'a aw makanu ibada wurin da ake sallah ko ake ibada sunansa al almihrab a harshen larabci wajada inda rizqa sai ya samu abinci a wurinta ga lemo ga abarba ga kaza ƴaƴan marmari irin na zamanin da wanda yake bayyana gare mu cewa abinci arziki ne yasa na kan ce mu daina takaita definition na arziki kullum akan kuɗi kuɗin ma a a ce naira ita dala da riyal ma ba su kadai ne arziki ba in an same su na halal arziki ne amma ba su wuce kashi ɗaya cikin ɗarin arzikin Allah ba Abincin ka arziki ne lafiyarka arziki ne imaninka arziki ne ka karanta ka gane arziki ne idanka arziki ne kunnanka arziki ne ƴaƴan da Allah ya baka arziki ne aure arziki ne wajen zama arziki ne idan ka tsira daga halaka ma arziki ne kisa muke cewa ya auna arziki da ƙyar na sha ya fi da ƙyar aka kama ni wannan da ƙyar ka sha ɗin arziki ne to duk abin da Allah ya baka da ni'ima da kake amfani da arziki ne motar da ka shiga sunanta arziki iskar da Allah ya baka kake sheka arziki ne hancin da kake shekan iskar arziki ne ran da aka toshe hancin zaka gane bala'i ne wajada indaha rizqa sai ce ya maryamu anna laki hada sai dai an ce mun lokaci yayi kuma ina ta gudu kaman jirgi dan a kammala ayar kuma ba zai yi ba sai ku yi haƙuri ban cika san kwanan jeji din ba amma sai mu yi haƙuri mu tashi a kan wannan kala ya maryamu anna laki haza insha Allah ta'ala ko dai za mu yi kammala ta haka sai ce ya ke maryamu daga ina cika samu wannan sai ta ce huwa min indillah daga wurin Allah take samu saboda arziki wa yake bada arziki aran ma samu misali وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله هو الرزاق ذو القوة المتين سورة الزاريات آية 55 56 57 58 da takwas shine muhallu shahid inna Allah huwa ar-razzaqu dhul dukkan arziki daga wurin Allah ne kuma idan muka tashi muka nema Allah ta'ala bai hana kowa arzikin sai yana iya bawa kowa هو الذي جعل لكم الأرض بلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور سورة الملك آية الشاجر الله يشيب هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ذلولا شيني سخابيا الله يا يكسا صرفات يد مكيسو ku tafi a bayan ƙasa ku nemi abin da kuke nema sai ce ku ci daga arzikinsa arzikin nawa ne ne na Allah ne duk abin da ka samu arzikin Allah ne shi yasa ba a binne mutum da kuɗi in ku aka binne to duk mai hankali ya ga an kai ka kabari da kuɗi zai ce babu hankali wannan shi yasa an kaga an kawo kabari wai hada fridge a cikin sa da talabijin sai ka ce kai samsul basirati kai ka san babu hankali mamaci baya bukatar komai sai dan wannan dan kyallen da za a kai shi da shi arziki na Allah ne wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha ko wani sura kenan saba al'am sai dai hudu dai ko suratu hud aya ta shida zai zama insha Allah to da haka inna allaha allah da azurta mai ya sha wanda ya so bi gairi hisabin babu girge in muna neman arziki dan adam bi sai baka arziki ba sai wa sai Allah ka rike Allah dan adam sanadi ne amma karka kuskura tsammani a wurin mutum ya saka manta da Allah Allah ne yake bayarwa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله تعالى اعلم Eh, kalau boleh kita boleh kita boleh kita boleh kita boleh Thank you.